da wata ma'aikatan gwamnati take an cuci al'umma an sace kuɗi an yin abin da ya kamata ba daidai ba to a yi bincike a fito a gaya mutane wanda kuma duk yake da hannu ya dawo da kuɗin nan doka kuma abin da a masa na hukunci a masa ta hanya haka ne kaɗai mutane 'yan najeriya za su samu sanyin zuciya cewa gashi sun wahala sun samu canjin gwamnati amma kuma gwamnatin ta yi musu kuma canji da ake bukata wanda zai canji rayuwarsu. Dr. Nazifi eh, Janar Muhammad Kuntar in ce shugaba Muhammadu Buhari ya shigo da alkawarra masu yawa ko mutane da dama kamar da ka sani sun saka ransu akan ganin waɗannan canje-canjen saboda da abubuwa suka lalace. Eh, ta fuskar tattalin arziki waɗanne irin kalubala Buhari ke fuskanta yanzu? Wato babban kalubale da ake fuskanta shine na rashin bayyana gaskiya abin da yake faruwa game da kuɗaɗen gwamnati. Kuma kaga kamar yanzu inda aka faɗa ka ga ga misali ɗaya mun fara gani bayan haka babban kalubale kamar yadda muka sani shi ne cin hanci da rashawa to kuma shi cin hanci da rashawa nan ya yi matuƙar katutu ko ina ka duba bangarori na rayuwar mutane yana ciki amma na tabbatar maka cewa najeriya ƙasa ce mai tasowa amma ba matsiya ce ƙasa ba ce an talauta ta ne da ƙarfi saboda haka muna roƙo allah ya sa wannan gwamnati ta yi duba duk inda a yake za a iya samar da kuɗi ko kuma inda ake samar da kuɗi aka sace a toshe wannan kafofi idan aka toshe wannan kafofi lallai gwamnati za ta iya samun kuɗaɗe masu yawa fiye da inda take samu yanzu ka duba bayan wannan barnafa da aka yi man najeriya da ake sacewa duk kusan shekara wanda ministan kuɗi ta faɗa shekarar da ta wuce shine ya kai na dala biliyan takwas idan ka haɗa shi a naira shi ne ya zama naira triliyan ɗaya da biliyan ɗari uku kusan shekara biyar ana sace wannan mai ɗin so idan ka haɗa wannan kuɗaɗe da aka sace na mai kawai wanda ya kamata a ce najeriya ta siyar amma waɗansu 'yan sararu shaku da mai sun sace wannan man ya kai na dala biliyan arba'in dala biliyan arba'in nan kuma kasafin kuɗi ne kusan na shekara biyu na gwamnatin tarayya